masallacin a ɓangarori da dama shi ma yakan gabatar da lacca kuma yana gabatar الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم مساء البركة لمكهدو أولا masallaci mai albarka wanda yake dauke da sunan babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu yana mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa mai kowa mai komai da ya haɗa mu a wannan yammaci na juma'a ba don komai ba sai don mu tunatar da junanmu dangane da wannan addini namu kuma shi addinin musulunci addini ne na tunatarwa shi sa Allah yake da annabi wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ka tunatar lallai tunatarwa takan amfani masu imani kuma shi musulmi bisan da wata munasaba ta taso masa to yana da kyau ya waiwaya ya duba ya ga wani abu wanda zai tunatar da kansa ya tunatar da 'yan uwansa saboda wannan munasaba wannan yana daga cikin halayya da ɗabi'u na annabi rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama duk sanda wata munasaba ta zo to yakan tunatar da mutane kan abin da ya shafi munasaba ruwayoyi da yawa sun zo cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da suke nuna haka misali na farko a lokaci misali na idi kusan za ka ga hudubar manzo sallallahu alaihi wasallama ka cokan tana rataya ne da hukunce-hukuncen abin da ya shafi idi idan idin fitsir ne yakan tunatar kan abin da ya shafi wannan idi da irin haƙoƙi da ya kamata a yi da sauran abubuwa da suke da alaƙa da wannan rana idan ma a idin adha bayan kammala sallah a basa, za ka ga yakan tunatar ne a kan abin da ya shafi layya da hukunce-hukuncenta da abubuwan da suka shafi ayyamu tashrik haka za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a irin jawaban da yake yi saboda munasabobi a ranar arafa a huɗubar da ya yi ta hajjin ban kwana a arafa za ga hukumar ta shafi dukkanin abin da ya shafi rayuwa ta al'umma amma kuma muhimman ya yi magana a kan abin da ya shafi wannan rana ta arafa da kuma sauran abubuwa da suke gaban alhazai a wannan guri. wannan shi ya nuna cewa dukkan wata munasaba annabi sallallahu alaihi wasallama yakan tunatar akan wannan munasaba din to sai zama wannan munasaba ce ta aure wanda babanmu kuma malaminmu jagoranmu fadilatul doktor Muhammadu ghali musa hafizahullah zai aurar da ɗaya daga cikin ƙannanmu ina addu'a Allah maɗaukacin sarki ya sanya albarka a wannan aure da za a ɗaura gobe Allah ya azurta su da zuriya ta gari Allah ya haɗa kansu ya amintar da su daga dukkan wata fitina Allah ya sanya yin na Allah ne dukkanin alkhairai Allah ya tabbatar a cikin wannan aure to duba da wannan munasaba mai matuƙar muhimmanci ita ce munasaba ta aure ba don komai ba saboda aure yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kiyaye alkulliyatul khams musulunci ya zo gaba ɗaya domin ya kiyaye abubuwa guda biyar kai ba ma musulunci ba kusan da addinai da Allah ta'ala ya saukar inda Allah ne ya wa'ayinsa kamar da imamu shafi yake faɗa a cikin muwafaƙat ya ce gaba ɗaya sun zo ne su kiyaye waɗannan abdaruriyatin khams ko wasu malaman su kira su da suna alkulliyatin khams na ɗaya shi ne kiyaye addini ya zama babu wanda za a bautata a ban ƙasa sai Allah ta'ala shi kaɗai wa anna hadihi ummatukum ummatan wa'ida wa ana rabbukum fa'budun lalle wannan aƙida ta ko aƙida ce guda ɗaya ni kuma ni ne ubangijinku in ji Allah ya ce ni kaɗai za ku bautatawa abu na biyu kiyaye rayuwa shi yasa musulunci ya ba da umarnin a kiyaye rai min janibil wujud da kuma min janibil adam min janibil wujud ya zama duk abin da zai bunƙasa wannan rai ɗin na abin da zai ci magani da sauran abubuwa ya zama an samar da shi janibul adam duk abin da zai jawo matsala ga wannan ran ta'addanci daba fashi da makami kisan kai haka kurin ko saran jama'a musulunci ya haramta waɗannan abubuwa domin a kiyaye rayuwar mutane abu na uku kiyaye dukiya shi ma musulunci ya ba da dama min janibin wujud a yi sana'o'i a yi kasuwanci a nemi nan. Allah yake ya walladina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an kuna tijaratan an rabin minkum Allah yake wa ahalla Allahu al bai'a wa ramar riba yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin Allah yake wa ma ataytum min liyar liyarbu fi amwalin nas fala yarbu inda Allah wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun duk wannan domin ya zama an bunƙasa dukiyar ta hanyar halal sannan kuma sai musulunci ya toshe kuma janibul adam aka hana sata fashi da makami aka hana algus aka hana yaudara da cin amana aka hana cin riba da kinikayya wanda bata halarta ba duka waɗannan sun zo ne su kiyaye wannan gishiki na uku abu na hudu shi shine kiyaye hankali shi ma min janibin wujud musulunci ya ba da dama mutum ya ci abin da zai bunƙasa hankalin ba abin da zai lalata hankalin ba sannan aka ce kuma dole ya saita hankalin shi sa aka wajabta a nemi ilimi domin da ilimi ne za a saita hankali da ilimi ne mutum zai bambanta da dabba da ilimi ne mutum zai fanya zai bauta ma ubangijinsa ya san abin da yake wajibinsa menene haƙoƙin Allah a kansa menene nasa haƙƙin ga Allah ta'ala menene haƙoƙin annabinsa sallallahu alaihi sallama kai da ilimi ne zai gane har haƙƙin dabba a kansa da yake kiwonta ta yaya zai iya gane menene haƙƙinta in babu ilimi ba za a samu wannan ba kaga da hankali ilimi ne zai saita shi shi yasa wanda ya zama bai Allah bai bautata ma Allah ba ruwansa da Allah bai damu da abin da zai tseta hankalinsa har ya yi bauta ga Allah ba Allah ya siffanta su da cewa tamkar dabbobi suke hasali ma sun bi dabbobi bacewa Allah ya ce wani qad zara'na jahannama kafiran min al wal ins lahum qulubun la yaqiluna biha wa lahum a'yunun la biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall Allah yake hakika mun halicci wasu halittu dan jahannama Allah ya kiyashe mu Allah ya ce waɗannan mutane ko halitta da muka halitta muka halicce su dan jahannama Allah ya ce suna da wato da yawa daga cikin mutane Allah ya ce mun halicce su dan jahannama yake saboda suna da zukata amma ba sa fahimta da zuciya wanda kuma zuciya muhimmancin ta shine ta kiyaye abinda ake so ta kiyaye babban abu na farko da za su kiyaye shine girman Allah ta'ala to sai Allah ce lahum qulubun suna da zukata amma la yafqahuna biha ba su fahimta da wannan zukatan wa lahum a'yunun wa lahum suna da kuma idanuwa ba sa gani da idanun ma'ana ba wai ba sa gani na zahiri ba ba sa ganin abin da zai musu amfani haka nan suna da kunnuwa amma kuma ba su wato ji da kunnan jin abin da zai musu amfani suna da idanuwa amma ba su ganin abin da zai amfani su da idanu yana ce kai waɗannan tamkar dabbobi suke sai ce bal'um azal kai ba ma wannan ba bari wannan zance sun ma fi dabbobi ɓata kaga me ya jawo saboda babu abin da zai seta hankalin ba imani a tattare da su. to kuma sai musulunci ya toshe kuma duk abin da zai kai ga raunana hankalin shan abin da zai cutar ko shan abin da zai cutar shi sa musulunci ya haramta shin duk wani abu wanda ke tattare da guba da duk wani abu wanda zai taɓa hankali na abin maye da sauran abubuwa da suke sanya jiki ya zama ya mutu waɗannan dukkanin muftir da mukaddara da muskir jisi musulunci ya haramta don me domin a kiyaye hankali shi sa da Allah ta'ala ya haramta giya da caca ya faɗi wata hikima da ta sa ya arabta yace inna ma yuridu shaytan an yuqi a al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillah wa an as-salah yace shaytan yana nufi ne da giya da caca ya haddasa muku waɗannan abubuwa na ɗaya yuqi bainakum al-adawata ya sanya adawa da ƙiyayya da gaba mai tsanani tsakanin wannan ya nuna giya da caca suna haddasa gaba da ƙiyayya wal bagda ƙiyayya juna sa'an nan kuma waya sudda kuma an zikirillah yana son ya kau da ku gabarin ambatan Allah ya raba ku da Allah mashayi ba shi ba Allah ɗan caca ba ruwansa da magana Allah kaga in aka raba alaƙarsa da Allah shi kenan kuma ya zama ba ɗan adam ba ya zama mutum mutumi bai da wani amfani sannan sai ce wa alisala kuma ya kautar da ku gabarin babbar alaƙa da take tsakanin bawa da ma'aliki bayan kalmar shahada ita ce sallah domin ita ce abin da kullum ɗan adam yake ganawa da ubangiji a kullum zuriya kaga iya waɗannan ko da illa ɗaya ce daga cikin waɗannan alƙur'ani ya ambata ta isa a haramta giya a haramta kyanci ballantana waɗannan abubuwa haddasa adawa iyayya kautar da ɗan adam gabarin ambatan Allah kautar da shi gabarin sallah shi za sai Allah ya tambaya ce fa hal antum muntahun shin za ku halu ku bar wannan nan take ana karanta ayat sayyidina Umar yace mun hannu ya Allah mana mun guje mata mun dena sai abu na ƙarshe na biyar shine kiyaye dangantaka nasaba a kiyaye dangantaka to saboda kiyaye wannan dangantaka musulunci ya shar'anta aure al'ummar musulmi ce kadai take da wannan falalar yaro ya san waye ma'aifinsa waye kakansa ya san kakanninsa na wurin uwa ya san na wurin uba ya san 'yan uwan babansa ya san 'yan uwan mahaifiyarsa ya san ƙannansa ya san yayyansa ya san nan dangin ma'aifiyarsa ne nan dangin mahaifinsa ne musulunci al'ummar musulunci ce kai wasu kashe da wannan amma je ka wasu al'ummatan wanda ba ruwansu da musulunci za ka sha mamaki je ka inugu ko a nan bara, ko ribar. mace za ta haihu daga sanda suka haɗu da wancan taila naka ta ɗauki ciki daga nan ma wata ba za ta ƙara ganin ba. kuma ɗan haka za ta riƙe tana da ‘ya'ya biyu uku amma kowanne ubansa daban kuma kowanne ba ta san inda uban yake ba in ‘ya'yan za su yanka ta ba za su iya cewa ga ku ba za ta iya cewa ga ku ba saboda kowa ya kama Ka kaga daga nan sai na saba ci cuɗanya waɗannan in sun girma sun je su ma sun yi aure wannan ya gwamutsu da wannan wannan ya gwamutsu da wannan ƙarshe in ba a yi sa'a ba sai wani ya zo ya auri jininsa ko ya zauna da jininsa ba su ba amma kaga saboda musulunci kiyaye wannan shine aka shar'anta aure sai aka haramta kuma duk abin da zai taɓa wannan ɓangaren shine abin da ya shafi zinace zinace da baɗana da sauran abubuwa saboda tana iya ta wannan nasaba kuma da wannan nasabar bayan kiyaye ta da kiyaye auren Allah yake so ya tabbatar da wani abu guda ɗaya a ban ƙasa ne a samar da zumunci tsakanin al'umma a samar da alaƙa tsakanin mutane domin za ka samu wani ta hanyar dangantaka za a samar da zumunci wannan yana sadar da wannan saboda me suna da dangantaka shi ya sa za ka ga al'ummar musulmi ke kaɗai take da wannan wani in ya sauka gari in ya san yana da kawo a wannan garin ko ɗan uwan mame ma'aifiyarsa ko ma'aifi zai ce yana da masauki kawai yana zuwa zai ce ga ko bai san shi ban yace wane wane ne ɗan wajen wane ko ɗan wajen wanci suka ji ya ce sannu da zuwa zo a shigar da shi gida a zaune shi ai ɗana ne ya zo me ya jawo wannan kiyaye wannan dangantaka ashe wannan ginshiki ne ba ƙarami ba wanda ya kamata a kiyaye shi shi ta manzana yake ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamu ku koya daga nasabarku gwargwadon abin da za ku iya sadar da zumunci kenan sanin nasaba a gurin musulmi muhimmin abu ne duk da mu a yau masu tasowa sun zama wani irin abu mai ban mamaki za ka samu wani matashin wala bai san suwaye yan uwan babansa in ka ce babanka kannansa ne ce an ce da yana da kanne kaza amma ni yawan taɓa ganin su ba wani ma kowaye su ba shi da shi da ita kuma wani za ga ba ma nesa ba ne kusa irin wannan ya taɓa faruwa wani matashi an taɓa yin wani yadi da matasa suka dinga zolayar mutane ana ce masa mamar wannan yadin wani dattijo ya tsinka shakwara da jamfa da wando ranar sallah ya fito idi wani matashi ya mishi yana cewa mamar mamar kaga saboda rashin sanin dangantaka shi yayin ubansa ne da shi sai ba an taso daga idi ya dawo gida shi kuma da na ya biyo gidan babansu gidansu kenan yana shigowa gida ya ga da a gida zai gudu ya ce a tsaya dama wannan ɗanka ne ce ai wani ne ɗan wajena ya ce to dara ta ci gida ai bina yana mai gantaka to kaga lalacewar ta kai bai san yayan mahaifinsa wanda wannan kuma kuskure ne babba domin wannan nasabar ana so a kiyaye ta ne kuma zumuncin ya tabbata tsakanin al'umma ‘yan uwa daga wannan ginshiki za mu fahimci cewa ashe aure yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar al'umma abu na biyu aure yana ƙara tabbatar mana da tauhidi kadaita ubangiji yana tabbatar mana da kadaitar ubangiji yana nuna dukkan wani dan adam dukkan wata halitta ta Allah tana da bukata namiji yana bukatar ya mace domin ya samu cikar kamala ya mace tana buƙatar ɗa namiji domin ta samu cikar kamala za ga idan ya zama bai da aure yana da wata tawaya a wannan bangaren in ta zama ba ta da aure tana da tawaya a wannan ɓangaren wannan ne yasa da iyayenmu da da kakanninmu in mutum ya zama gwauro ne da haddasa da alkur'ani ba zai ja mutane sallah ba ina ƙarami na san san da in wani ya ta a ai matsalarsa gwauro ne bai da mata ya za a yi ja mana sallah wala ba za su yi dai ja sallah ba gashi dai ya haddasa ƙur'ani ya yi komai sai ta bai da aure bai gama zama cikakken mutum ba kaga mai ya jawo saboda ganin muhimmanci duk da cewa abin ba wai shari'a ba ce to amma sun ba ma wannan ɓangaren muhimmancin da shi shi yasa a irin wancan lokacin suke ganin yana da muhimmancin da wato ya kamata mutum inda zai samu kamala ya zama yana da wannan iyali to aure yana tabbatar da kaɗaitakar ubangiji ɗan adam kenan mabukaci ne shi yasa Allah ya faɗi cewa aure yakan kawo kwanciyar hankali namiji ya samu nutsuwa da mata har ma Allah ya kirga shi daga cikin ayoyin cikar kudirarsa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun Allah yake yana daga ayoyin ubangiji alamomin cikar kudirar ubangiji yalla ce ya halitta muku mata daga kawunan mana mutum ce kai kamar ka kamar yadda kake mutum to me hikimar da yasa Allah ya halicci mace ga namiji sai ce litaskunu ilaiha dan ku samu kwanciyar hankali da nutsuwa da sukuni zuwa ga wannan to amma kaga ta wani bangare shi auren ya tabbatar da kadaitar ubangiji ya nuna dan adam mabukaci ne shi zaki bukatar abokiyar zama domin ya samu nutsuwa amma sai zama Allah shi kuma ɗaya ɗayan sarki ne mai bukatar kowa shi za ce badi ustamawati wal ab anna yakunu na waladun wa lam takul lahu sa'iba wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim yace Allah shine wanda ya kagi sama da ƙasa ba tare da ya gani daga gurin kowa ba sai ce ta yaya zai samu ɗa bayan bai da abokiyar zama ta ina zai samu ɗa bayan bai da abokiyar zama kuma shi ne ya halicci komai kenan duk abin da ka gani a duniya a littafi kuma masani ne da dukkan kudu kaga wannan ya nuna Allah bai buƙatar ɗa me yasa saboda bai da ƙarshe ɗan adam yana da buƙata a nan saboda in ya tafi bayan sakatayi Allah bai buƙatar ɗa saboda mabuwayin sarki ne ko da yaushe gyangyaɗi bai kama shi na bacci ɗan adam mabuƙaci ne yana buƙatar ɗa saboda mai zai iya girma shekaru su zo ya yi rauni daga nan yana buƙatar ɗan da zai kawo masa mai tallafi Allah ta'ala shi ya halicci kowa ya halicci komai da arzikin kowa duk a hannunsa yake ɗan adam kuma yana da buƙata ta iya yi wa arzikin ya yanke ɗan zai kawo masa ta ɗauki da tallafi sau da kaga kenan muna iya cewa duk abin ba Allah ba muna iya cewa mai aure ne Allah ne kaɗai ɗaya ɗayan sarki shi sa Allah yake cewa wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun daga dukkan wani abu mun halice shi sun biyu ko dai namiji ga mace a ɗan adam aljani ƙwari dabbobi da sauransu ko kuma ya zama namiji da mace a irin tsarin halittar abin kamar bishiya ko sauran abubuwa na rayuwa Allah ce kowane abu mun halicce shi sun fi kaga wannan ya nuna kenan bandawa shi Allah shi shine kadai da ula sharika lahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to ba a bani unwani ko maudu'in da zan yi magana a kai ba to amma da munasaba ce ta aure zan ɗauki wani abinci guda ɗaya shi ma da yana da alaƙa da tauhidi don mu ga cewa akwai alaƙa fa tsakanin atta auratayyar mu da kaɗaitakar ubangiji shi musulunci komai na rayuwar musulmi ana liƙa shi ne da tauhidi saboda bai a san abin da zai jawo imaninsa da Allah ya ɗan samu ne rauni ko ya yake wannan hadisi hadisi ne wanda imam bukhari ya fitar da shi amma ba a sahihinsa ba a cikin littafin sa khalqu af'alil ibad sannan imam malik ya fitar da shi cikin muwatta in ban manta ba ina jin da imam abu dau cikin sunan hadisi ne na abu hurairah Allah ya kara masa yadda abu hurairah yace ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idan ɗayan ku yayi aure ko ya sayi abin awa, hawa kuma kenan sai ce ya dafa makwarkwaɗar kan wannan mata mana daga gaban kanta tsinan nasu ya tura sai ya ambaci Allah ya sanya nemi albarka ya ce bismillah Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alayhi ko Allahumma as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi yace haka yana kumi ne dafa tozansa yayi wannan addu'a sai Allah ya bashi alkhairin ya kuma bi kawar masa da sharri ma'ana ya dafa goshinta ya ce ya Allah ina roƙonka alheran da su tattare da wannan matattawa da alkhairan da ka halicce ta ka ɗabi'antar da ita a kai Allah ina neman tsarinka daga sharrinta da sharrin da ka halicce ta ka ɗabi'antar da ita a kai sai Allah ya ba shi alkhairin ya kawar masa da shari to wannan hadisi a takaice za mu magana a kansa a wannan zaman nan abu na farko da hadisi yake nuna mana wanda yana da alaƙa kai tsaye da kaɗai ta ubangiji yana nuna mana da alheri da sharri duka Allah ne ya halice su da alkhairi da sharri duka Allah ne ya halice su sai dai ta'addubun billahi subhanahu wa ta'ala dan yin ladabi ga Allah ba a danganta sharri ga Allah sai dai a danganta masa alkhairi kenan sharri bawa ne a gurin Allah kamar da alkhairi yake bawa gurin Allah ta'ala wallahu khalaqakum wama ta'malun aqida ta ahli sunna wal jamaa sun yadda duk wani abu a wannan duniya na mai kyau da mara kyau mai daɗi ko mara daɗi da Allah ne ya halice shi sai dai ba a danganta sharri zuwa ga Allah shi ya sanya za mu koyi wannan gurin annabi Ibrahimu alaihi salam lokacin da ya yi magana a kan gumakan waɗancan kafirai na zamaninsa da suke bautar gumaka da yake fa na huma duhun li illa rabbal waɗannan gumakan naku gaba ɗaya ababen gaba ta ne makiyana ne sai fa ubangijin talikai kaɗai shine masoyina sai ya jero siffofin ubangiji duka waɗannan siffofi ne na rububiya ya ce allazi khalaqani wa huwa yahdini والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشقين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين yace saboda shi ubangijin talikai rabbal ubangijin talikai to rabbu ɗin yake so ya ta'arifi me rabb shine sai faɗi waɗannan sifofi ya ce shi ne wanda ya halicci ni wannan ya nuna halitta ba mai yin ta sai Allah shi sa a wani wuri Allah ya ce qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni ma za ka laku min al ku nuna mun me suka halitta a ban kasa amma wannan ne to am lahum shirkun fis samawat shin suna da tarayya cikin wata halitta a sammai saboda mai alkal tana ɗaya daga cikin sifofi na rububiya mai mai guda biyar Allah ne shi sa ce annabi khalaqani shi ya alice ni to ko wanda ya alice ni shi ya cancanta in ta masa duk wanda bai alice bai cancanci bauta ba shi sa ce fa huwa ya abi kenan tun da shi ya alice ni shi zai shiryar da ni ta farcin da ya dace amma wanda bai alice ni ba ba shi ya kage ni ba ba shi ya samar da ni ba dan me yasa zai bani wata hanya da zan bi wadda ta saba ma hanyar makangina daga nan mutum zai samu wani babban dalili kenan duk wanda yake ga hanya ka bi ga gwadabe ka bi to kalli wannan gwadaba shin gwadabe ne ko hanya ce ta mahaliccinka idan ba hanya ce ta mahaliccinka ba a je maka dalili ne ba shi ya halicce ka ba to bai kamata ya dora ka a wani gwadabe wanda za ka ba domin ya dora ka a wani gwadabe ba gwadaben wanda ya halicce ka ba wala alaka za ka yi shi na ke allabi halaka wa huwa yahdi ya faɗa abu na biyu arziki wallazi Uwa yut'imuni wa yasqi shi ke azarta ni shi ke ciyar da ni ya shayar da ni kenan duk wanda ba shi yake azarta ka ba ta hanyar baka abin da za ka ci da abin da za ka sha shi bai cancanci ka bu gwadabansa ba in ya saba ma gwadaban wanda ke azurta ka sannan sai ce waɗe za marit kaga da ya zo rashin lafiya zai ce in na yi rashin lafiya don ladabi ga Allah saboda ba a danganta shari zuwa ga Allah bai ce waɗe za a ni ba in ya samun ciwo ba tare da cewa ciwon Allah ne ke jaraba ɗan adam amma sai ce in ne rashin lafiya amma da yake waraka kuma wannan alkhairi ne zai ce fa'uwa ya yashfi shi ce warkar da ni sannan sai ce ne sun summa yuhyini sifofi guda biyu wanda ke raya ne ke kashe kenan duk wanda ya zama shi yake halittar ka ba shi yake azalta ka ba ba shi yake raya ka ba ba shi yake kashe ka ba ba shi yake tsara maka al'amura ba bai cancanci ka bi gwadabansa ba in dai wannan gwadaban ya ci karo da gwadaban wanda ya ce maka waɗannan abubuwa to ma'alli shahidin ma'ana ce wa idza maritu shi ta manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wal khairu ufi ya dai lokacin da ya ce wa Allah a hadisin sayyidina Ali da manzo Allah yake koya masa abin da zai faɗa na wal istifta in zai kiyamul layl sai ce wal khairu kulluhu bi yadayk alheri gaba ɗaya a hannunka yake sai ce wa sharru laysa ilayka sharri ba a danganta shi zuwa gare ka wannan yana nuna mana kenan da alheri da sharri Allah ne ya halice shi. abu na biyu da hadisi yake karantar da mu yana nuna mana babu wani abu da zai faru a ban ƙasa ko a sammai a halitta ba tare da Allah ne ya tsara shi ya kaddara kenan duk abin da yake faruwa da tsarin Allah da kaddararsa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar inna ma amruna idza inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to domin Allah ya tabbatar da wannan sai malamai suka ce wannan kaddara din tana da wasu matakai da Allah ya yi ɗaya bayan ɗaya don ya sa ka ka samu nutsuwa da kwanciyar hankalin duk wani abu da kake gani a duniyan nan Allah ne ya tsara shi don ka yarda da wani abu wanda annabi ya gaya ma ibnu abbas lokacin da yake ɗan ƙarami yana goye da shi a bayan jakinsa a wannan hadisi dogon hadisi yace masa wa alam ka sani annama asabaka da abin da ya same ka lam yakun li yukhti'aka ba zai kumce maka ba wa ma akhta'aka abin da ya kumce ma lam yakun li yusiba kama Allah bai kaddara zai same ka ba abu na farko sai musulunci ya tsara cewa ko Allah ya tabbatar da cewa duk wani abu da ka gani ya faru to Allah ya riga ya rubuta wannan abin ya ajiye zai faru tun kamun a halicci sama da ƙasar nan da shekara dubu hamsin an gama hadisi ya zo cikin sahihu muslim da sunan abi na bismillah Salama, wasallam hadisi abdullahi ibn amr yana cewa kataballahu maqadir al-khalaiq Allah ya rubuta tsari na ƙaddara na halittu gaba ɗaya qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50 alf kamin ya halicci sammai da ƙasai da shekara dubu hamsin ya ce wa kana arshihu alal ma al'arshin Allah na kan ruwa wannan me yake so ya nuna ma musulmi ka kwantar da hankalinka kenan takkaita har lalle sai ka kai ga wani abu abinda fa za ka kai gare shi an rubuta kamun a halicci saman da ƙasan da kake rayuwa tsakaninta da shekara dubu hamsin an gama sai mataki na biyu kuma sai Allah kuma ya tsara wa kai kuma kanka duk shekara yaya me za ka samu me zai same ka me zai kubce ma me za ka rasa shi ma Allah ya gama duk shekara a daren lailatul qadr ana tsara duk abin da zai faru Allah yana cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim lafazin yufraqu ai a wannan dare ake rarrabe duk wasu al'amura wanda suke tattare da hikima malaman tafsiri kamar ibnu abbas da mujahid da wasu daga ciki suka ce a wannan daren Allah yake tsara adadin wanda za a haifa da adadin wanda za su mutu a wannan shekarar da adadin wanda za su je aji da adadin wanda za su samu mulki da adadin wanda za a kwace mulki daga hannunsu da adadin waɗanda za su yi arziki da waɗanda za su talauce a wannan shekara an tsara wannan shekara ga abin da zai faru kaga ashe kenan ka samu nutsuwa da kwanciyar hankalin ji yadda ka kai da arkilan sai ka kai ga tabbatar wani abu in fa baya cikin abin da Allah ya rubuta za ka samu a wannan shekarar wallahi ba za ka same shi ba an riga an gama sannan sai ya zama da mataki na uku shi kansa ɗan adam ɗin kuma sai aka tsara masa shi kuma a karan kansa me zai faru gare shi a tsawon rayuwarsa duk abin da zai samu da duk abin da zai rasa an tsara ba ya zo cikin hadisin ibn mas'ud wani hadisi ne mashhuri yana ulan nawawi bayan mala'iku sun gama bayan Allah ya gama gina halittar ɗan adam kamar yadda manzo Allah ya faɗa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu alaqa mithla dhalik thumma yakunu mudghah mithla dhalik summa yursalu ilai al bayan an gama halittar ganga jikin sai mala'ika ya zo da rai sai ya sa masa wannan ya nuna da waɗannan abubuwan guda biyu aka gina ɗan adam gangar jiki da rai gangar jikin a duniya aka gina ta a cikin ma'aifa da maniyi ya furuju bai bayanin sulbi wata ra'i na namiji da na mace sai aka gina a ma'aifa Allah ya gina wannan shi sa bayan ɗan adam ya mutu sai a mai da shi kuma cikin ƙasa ɗin akwai da jami'in an da ke batan a haya'an wa amwata wai shin ba mu ne muka mai da ƙasa ta zama mai wadatarwa gari kuma sanda kuke raye da bayan kun mutu ba taɓa jin ƙasa ta ce ni na gaji ba inda za a sa mutane ba saboda Allah ya halicce ta ta ishe mu muna raye mu raye a kanta bayan mun mutu a tsaga ta a saka maki sai bangare na biyu ne rai mala'ikan tahowa yake da shi to idan ran da aka haɗa ta da gangan jiki ta ba Allah ta yadda da tsarin da Ubangiji ya tsara mata to sanda aka zare ran za ta zamo cikin annafsul mutma'inna sai a tafi da ita kuma a sama da ita daga nan sai a kai ta zuwa ga rahmar Ubangiji in ta zama ba ta bi wannan ba ta gurɓace a jikin wannan gangar jiki ta ƙibin Allah idan suka cire ta suka yi sama da ita ba za a buɗe mata ƙofar sama ba daga nan za su je wuta innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al Allah ce waɗanda suka ƙaryata da ayoyinmu suka yi girman kai ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba malamai suka ce abin da ake nufi ba za a buɗe ma su ƙofofin sama ba ran da mala'iku suka ɗau rayukan za su tashi zuwa ga Allah yalla ce ba kuma za su shiga aljanna ba sai in raƙumi zai shiga ta ƙofar allura in raƙumi zai shiga ta ƙofar allura to za su shiga aljanna to in mun ɗauki kalmar ma aljamal a ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri ana nufin misali irin igiyar nan mai kwari to baya da za a igiya ta shiga mai cikin kofa allura ko ɗan yatsa ba zai shiga tana igiya kaga kenan ana cewa kawai abin da ba zai yiwu ba ne to kaga kenan an gina mai wannan gangaji to idan mala'ikan ya gina za a umarci mala'ika ya rubuta wasu abubuwa katbe rizqi zai rubuta arzikinsa kwandala da Allah ya rubuta za ka samu ba za ka koma ga Allah ba sai ka same ta domin mala'ika ya rubuta sannan mai ajali lokacin da zai a duniya daidai da sakan ɗaya ba za ka tsallake ba kuma ba za a jinkirta maka ba wani kulle ummatin ajal fa idza jaa ajluhum ko idza jaa ajluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimuna sana abu na hudu amalihi aikin duk abin da zai aikata sannan na ƙarshe shaƙiyun ausa'i wannan shi ma kaga zai sa mutum ya samu nutsuwar cewa ni ba duk abin da nake ina tafa ne bisa tsarin da ubangiji ya kaddara mu sai mataki na ƙarshe a kullum ta Allah Allah yana sha'ani yana tsara ma halitta mai zai kasance gare ta yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an kowace rana Allah na cikin sha'ani malamai suka ce sha'ani a nan shine yana cikin kula da tsarin halittarsa a koda shi ne abin da suke cewa at-taqdirul yawmi a kullum Allah yana tsara abin da zai kasance kenan kai da aka tsara maka abin da zai faru da rika tankan halicci saman da ƙasan da ka rayu a tsakaninta aka tsara maka rayuwa tun ma kana cikin mahaifiyar aka tsara maka abu duk shekara sannan aka tsara kuma wannan abun a kullum kaga za ka samu kwanciyar hankali da nutsuwar cewa kawai ka roƙi Allah abin da zai zame maka alheri Allah ya kaddara maka kuma ka kwantar da hankali ka tafiyar da rayuwarka cikin kwanciyar hankali wannan zai sa ma wata nutsuwa da kwanciyar hankali cewa duk abin da ka samu Allah ne in ka rasa daga Allah ne wannan ba zai dame ka ba in wata musiba ta same ka kasan jarraba ta daga Allah rashin wannan imanin shi yake jefa mu cikin mas'alolin da muke shiga ka ga mutum wani abu ya same shi sai ta da hankalinsa in ba a yi sa'a ba zuciyarsa ta kai ga bugawa ya rasa rayuwarsa amma da ya yi wannan imanin zai samu mai hankalinsa kwance babu abin da zai same shi shi yasa magabata na kwarai suka zama abin ban mamaki makallocin baiwa Allah sahabiyar manzon Allah lokacin da aka dawo daga yakin Uhud an kashe mijinta an kashe ƴaƴanta sun fito ana taron masu dawowa yaya suwa ne duk wanda ya ganta yana tsoron a ce an kashe mai gidanta an kashe ƴaƴanta ita kuma tana tsaye abinda take tambaya yaya annabi ya kace baiwa Allah mijinki bayan shahada ta ce na ji da wani da wani sun yi shahada tace ce manzan Allah ba aka ce lafiya kalau yake ta duk wata musiba mai sauƙi ce bayan manzon Allah suna alaihi wasallam kaga imani ne da kaddara da yadda da abinda Allah ya tsara mata shi sa bata daga hankalinta ba in wata ce mara imani shi ke na mahaukaciya ya zata daga nan ta ba zama kwakwalwarta ta taba saboda mai kenan ashe akwai alaka a cikin komai tattare da imani abu na gaba za mu ga wannan hadisi ya nuna mana mace tana da abubuwa guda biyu akwai alheri tattare da ita akwai sharri domin ya ce Allah ina roƙonka alherin da ke tattare da wannan mata ina neman tsarinka daga sharrin da ke tattare da ita sai suka ce wannan yana nuna kenan akwai alheri akwai sharri sannan suka ce kuma hadisin ya nuna alheri iri biyu ne a nan ga ita mace sharri ma iri biyu ne alheri na farko shine alherin da Allah ya amince ta da shi duk ɗan adam akwai alkhairan da Allah yake halittarsa da shi ya ɗabi'antar da shi a kai wani za ka samu mai haƙuri ne wannan haƙurin haka ɗabi'arsa take ko mai kai masa saboda haka Allah ya halicce shi ya ɗabi'antar da shi a kai ba zai canja ba saboda abu ne wanda yake halƙi haka aka halicce shi Allah ya ƙaddara ya tsara haka yi kuma hadisin manzala ya tabbatar da akwai ɗabi'a da Allah yake halittar mutum da shi lokacin da al'ashad jagoran ash'ariyun tawagar su abu musa al'ash'ari mutanen yaman da suka taho za su gana da manzan Allah sallallahu alaihi a madina shi jagoran nasu sunansa al'ashad lokacin da suka taho suna zuwa madina kawai sai kowa ya ba zama kawai tafi gurin annabi shi kuma da yake shi ne shugaban tafiya jagora sai ya tsaya ya sauke wa raƙumansu kaya domin su ba wanda ya ta raƙuman ma kowa kawai ya tafi ya tafi gurin annabi shi sai ya tsaya ya saukar da raƙuma suka durƙusa ya saukar musu da kaya ya ba su ruwa da abinci sannan ya yi wanka tunda a hanya suka taho akwai ƙura ya canja kaya na ya taho gurin manzana sallallahu domin da annabi zai gana shi sa da ya zo gurin manzana sai manzana ya faɗi wata magana ya ce inna fika khasla yuhibbu Allah ko khaslatin yuhibbuhum Allah ta'ala yace kaga kai kana da wasu ɗabi'u guda biyu Allah yana mutuƙar kaunar kana da wasu ɗabi'u da Allah ya ɗabi'antar da kai sai yace da manzana ya manzana wannan ɗabi'un ko yasu nayi ko ko haka Allah ya alice ni da su sai manzo ne ce haka Allah ya alice ka da su sai ce ina gode ma Allah da ya yi ni da waɗannan ɗabi'u wani ɗabi'a ne sai ce al-ilm kana da haƙuri da juriya da kawaici sannan kuma kana da al'ana ban abu sannu sannu baka da garaji kuma kaga aikin da yayi da suka zo ya nuna bai da garaji ya tsaya ya sauke wa dabbobi kaya ya ba su ruwa da abinci sannan me ya je ya yi wanka domin wanda zai gane da shi ba abin wasa ba ne sannan ya canja wannan kayan nasa da ya taho da su a hanya ƙura ta me ta taɓa su sannan ya taho gurin mazana to kaga wannan hadisin ya nuna mana ashe akwai ɗabi'a da Allah yake halittar mutum da shi na alkhairi to irin wannan ɗabi'ar. miji yana iya gano cewa matarsa tana da wannan ɗabi'a wata za ka tana da hakuri ko me za ka yi ta kalle ka wata tana da me juriya wata tana da ƙoƙarin taimake keniya wata tana da tausayi ƙanƙanin abu zai sami ga tana kuka to duk ire-iren waɗannan ɗabi'u miji idan ya lura haka matarsa take da su kuma ba za su canja ba domin tun saninsa da su haka take to ana so ka gode ma Allah ta'ala akan wannan ɗabi'a da Allah ya baka mata mai wannan ɗabi'u kai wa Allah godiya dalili Allah ya sada ka da ɗimbin alkhairai in kuma ka gode ma Allah alherin da ya yi maka Allah wa yake wa idza azana rabbukum la'in shakartum la'azidan lakum wala in kafartum inna azabi la shadid Allah yake idan kuka yi godiya gare ni zan dada muku in kuka kuma butulce to ku sani azaba ta mai girma ce to in ka gode ma Allah ta'ala Allah madaukakin sarki zai daɗa maka sannan abu na biyu ka ci gaba da goya mata baya ya ƙara mata ƙaimi akan waɗannan ɗabi'u na san ki da haƙuri ki ci gaba da haƙuri ko saɓani ne ya haɗa ta ko da abokiyar zamanta ko da wata cikin ƴan uwanta ko daga wani cikin ƴan uwanta ta haba wanci ke da na san da haƙuri a ba wannan ɗabi'a taki ya kike nema ke abin nan ka ƙara goya mata baya ba ya zama ka dakushe ta kana hantararta kana aibata ta ki haƙurin ke yawa me zai hana ki ma ki ci mara ku da ku haka za ka samu wani miji yana faɗa madadin ya goya mata baya domin waɗannan ɗabi'un ba za a taɓa wulaƙanta ba duk mai waɗannan ɗabi'un ba zai taɓa wulaƙanta ba saboda ka goya mata baya ba ka ce a'a da ke ta kawai ƙarfi in ma an je zan tsaya miki wani abu ne zan bayar wannan ɗabi'a kenan da mai Allah ya alice ta su to akwai ɗabi'un da kuma muktasab kyawawa ne amma ko ya ta yi tunda an samu wanda Allah ya alice mutum da su to kuma ƙa'ida ɗan adam yakan iktisabin yakan koya abin ya zame masa ɗabi'a duk wanda ya san tsari na kulub na akhlaq ya san cewa al-akhlaq akwai jubiliya akwai muktasaba jubiliya haka aka yi ɗan adam da shi aka ɗabi'antar da shi amma akwai muktasaba ko ya yayi ta su yi ko dai saboda tarbiyyar da ya samu wurin iyaye in zama iyayen masu tarbiyya ne masu kula da tarbiyya ne to zai tsotsu wannan tarbiyyar daga gare shi ko da ba ɗabi'arsa ce ta halitta ba wannan sai zama masa ɗabi'a ko kuma saboda makaranta da ya je domin makaranta ba kawai ilimi kawai ake ɗauka ba shi ta tsarin ilmantarwa a musulunci ya bambanta da tsarin ilmantarwa a wurin baturi ko wurin wanda ba musulmi ba shi wanda ba musulmi kawai a ba shi ma'arifa a ba shi sani kawai ya san kaza ya san kaza ko da kuwa zai kwana a gidan giya wannan ba matsala ba ce amma dai ya sani sai zama musulunci bai karɓi wannan tsarin sai zama tsarin tarbiyya a musulunci ya zama ya rayu kyakkyawar rayuwa duniya ya samu kuma kyakkyawar rayuwa la'ira biyu yake haɗawa musulunci duniya da la'ira shi ta za ga dole ɗabi'a ta karantarwa a musulunci za ka bambanta da wanda ba ta musulunci ba wanda ba musulmi ba ruwansa da ne ɗabi'u shi za za ga uba ɗa zai ƙaryata uba yake ƙarya kake yi ko zai ga uban ya yi dariya ya ma ɗan dafa ɗan ya ce ka fara hankali haka zai ce ke ka fara hankali ya ƙaryata malaminsa malamin ya ce ka fara hankali a musulunci babu wannan shi uban ma ba zai faɗa masa abin da yake ba daidai ba ballantana ya ƙaryata shi malamin ma ba zai gaya masa abin da yake ba daidai ba sai idan ya gaya masa ne don ya nuna masa ba daidai ba ne zama akwai abubuwan da malami zai gaya ɗalibi kaza da kaza da kaza ana yin kaza ana yin kaza ana yin kaza sai ya gama su sai ce to duk waɗannan abubuwan ba mai alheri a ciki ko ɗaya kaga nan ya karantar da ɗalibin ne domin ya fahimci sharrinsu ya guje su to wannan ɗabi'ar da ta ce ta jibilli ta muktasa ba koya ta yi miji zai iya ganewa da tana da kaza in ta zama mata da shi da sanda take gida tana da haƙuri da kawai kawaici amma yanzu kuma bayan sun suna zama zuciyarta ta zo nan iya wuya abu kan ƙani na faruwa ta fara mai saboda zai fahimci waccan ɗabi'ar mai yiwuwa zaman can ne da can da mu'amala da gogayya da waɗancan mutane ya jawo wannan to kai kuma sai kai ƙoƙari ka dawo da ita shi sa ake cewa mai gida ba kawai iya tarbiyyar 'ya'ya aka ba shi ba har tarbiyyar uwar 'ya'ya. domin in ya ba ta tarbiyya ne to an samu 'ya'ya ita kuma sai ta taimake shi a samar da tarbiyya mai kyau amma in bai tarbiyyance ta ba aka samar da ‘ya'ya ko ya gina tarbiyyar shi ta rubuta saboda tasirin da take da shi domin ita ce ‘ya'ya suke fara gani bayan sun buɗe idanuwarsu ita ce suka fi alaƙa da ita bayan mai sun zama kusa saboda haka nan sai ƙoƙari ya dawo da waɗannan ɗabi'u to haka shi ma a ɗabi'a ta aka sun wancan sharri akwai wadda haka Allah ya yi ta mai saurin fushi ce to ita wannan idan kai ta roƙon Allah Allah ya rage a koma ga Allah kai ta roƙon Allah ta'ala Allah ya raba ta da waɗannan abubuwa ya rage mata sannan kuma sai ka yi haƙuri shi sa da yawa babban abin da ke jawo matsalolin yawan mutuwar aure yanzu tsakanin matasa shi ne matasan ba su fahimci sunansu ba ita ba ta fahimci ya yake ba ba ta fahimci halayyarsa ba shi ma bai fahimci ya take ba bai fahimci wasu daga cikin ɗabi'unta ba da yawa in za ka aje matashi yana zuwa zance ko taɗi in ka ce da shi faɗa min abubuwa guda biyar na ɗabi'un wadda kake so ka aura masu kyau da ƙyar iya gaya maka abu ɗaya zai gaya maka kawai tana kwalliya ta iya kalami mai daɗi ba nan ba in ka ce to faɗi wani abu wanda kai ka fahimta daga magana wadda akwai buƙatar gyara ya sani ba ita ma da za ka tambaye ta a ɗabi'un wani me kika fahimta masu kyau ga yamin guda biyar a halayyarsa ba lalle da ta iya kawo ba to aka sun wannan faɗo ƙwaya biyar ba lalle ne ta iya ambatuwa ba me yasa to wannan shi ke jawo in an zo an zauna wuri ɗaya ya samu matsala amma idan ta fahimce shi ya fahimce ta to daga wannan abin ya faru ya san dama tana da irin wannan abin sai kawo da kai kawai ya da wani ma zai masa magana ki haƙi ta za ta huce in ya ga abin da mata ce zai fi ga mata gida sai na ali sun samu saɓani da na na fasila ka duba wannan gidan fa sayyidina ali ne mai gidan na na fatima ce mai uwar gida amma an samu sabani mai sayyidina ali yayi tashi yayi ya fice ya ban mata gidan ya fice ya ban mata gidan ina ya tafi masallaci ina ya tafi masallaci ƙarshe da manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan yace ina aliyu sai ta ce wai don mun ɗanyi wata magana da shi shi ne ya fushi ya tafiyarsa kaga manzana ya san mata suna da ƙere-ƙeren waɗannan ɗabi'a biyar hauta da faɗa ya zargi ta ba da ya fito ce kai ku je ku nemo min ina aliyu yake sai aka ce yana masallacinka ya manzana sai manzana ya taho masallaci ya same shi sai ce kum ya tabbi shi ya yi bacci barbanka ya faɗi duk jikinsa nan ya ebo rairayi da ƙasa sai maza na ce a ba turam kumya daga nan sai na ali ya samu wannan abu turam din maza na yake kiransa da wannan daga wannan zamu fahimci kenan fahimtar halayya da ɗabi'u na iyali za su taimaka a zauna lafiya fahimtar halayya da ɗabi'u na mijinki zai jawo ku zauna lafiya wannan yana da muhimmancin gaske domin ko da haƙoƙi aka kiyaye idan ba a fahimci waɗannan ba za a samu matsala wata za ta yi ƙoƙarin wurin kiyaye haƙƙin amma kuma sai da shi ba a yi masa daidai ba kuma haƙƙi ta kiyaye amma in ta fahimci sai za a zauna lafiya haka shi ma wurin kiyaye haƙƙin sai fahimci cewa me sai ya ga kamar me bai mata daidai ba amma so ake me a fahimci wannan wannan sai abu na ƙarshe shine bayan duka waɗannan kuma ma'aurata kada su manta da roƙon ubangiji shi in ya yi sallah a sujjada a addu'o'insa a lokutan da yake ganawa da ubangiji ya dinga roƙon Allah Allah ka sanya ma iyali na albarka ka sanya ma zuriyata albarka wannan abu ne wanda da yawa daga cikin mu ba ma yi hasali ma wani banda tsinuwa da Allah wadai ba abin da yake kuma wani yana so ya ga gidansa ya zama gida mai kyau ba zai yi ba ke ma a wurin addu'o'i da sauran abubuwan ki da ganawa ga ubangiji Allah ka sanya wa mai gidana albarka ka sanya wa zaman mu albarka ka sanya ma zuriyar mu albarka ka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan yana ɗaya daga cikin abin da in can ya gagara idan aka dawo gaban Allah sai ga Allah ya mai da abin da ya gagara ya dawo abu ne wanda yake mai sauƙi. da waɗannan 'yan kalmomi zan dakata saboda hadiri ina roƙon Allah ta'ala Allah ya sanya albarka a wannan aure ya ba da zaman lafiya ya azurta su da zuriya ta gari abinda na faɗa daidai tofiki ne daga Allah ta'ala abinda na yi kore wannan kuma ina neman afuwar Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. ومن فقد شوارع من الظن بأن لا يرام فيكم أيدي بالكعب أن لا يرام فيكم أيدي بالكعب ثم ما أراكم أن لا يكون من زياداتها ثم أراكم صلاتها وتخيرها ثم أن لا يوجد من المساعدة متى ومن

Allah.